Yo, the boy, assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala a yau maganar kenan. mu a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta yi mana tattaunawa ta musamman a zauren tattaunawar mu. Sai a kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Masu sauraron mu za mu tsinduma a cikin shirin ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim Binta gareki. kai aji barkan mu da sake sada da ku a cikin ajin namu. A yan kwanakin na arewacin Najeriya an shiga ɗarɗar da kuma tsoro saboda sabon al'amarin da ya shigo ko kuma in ce ya kunno kai wanda a yanda labari yake zuwa ake kuma ta jita-jita shine wa'yansu mata sun taso daga jihar Katsina inda suka fara da daga jihar Katsina din suka zagayo zuwa Kano sun shigo garin Kaduna yanzu ana jinsu a Sokoto, Kebbi da kuma Zamfara. to wai yaya gaskiya al'amarin ne kuma me ke faruwa ne ni dai a halin yanzu yan aji na fasa domin samu mana darasi a jihar sokoto inda na gani nan tsindin a cikin garin sokoto birnin shehu da gaskiya aka san ku to ko yaya gaskiyan al'amarin yake To a yadda dai labarin yake zuwa ana samun jita-jitan wanda muke neman tabbaci daga bakin masu wanda abin ya faru da su. To na yi gamo daga ta inda na samu ɗaya daga cin wanda al'amarin ya faru da su mai suna Malam Abba wanda matashi ne wanda zai ba mu labarin abin da ya faru shin ya gaskiya al'amarin yake kuma me ya faru. Malam Abba da shi da kuma kakasa wanda suka yi fama kuma suka yi fafutuka domin ganin al'amarin ya daidaitu kuma shi da yake ya kasance ɗaya daga cin waɗanda da abin ya faru su amma ba su kai ga rasa ransu ba kamar yadda aka sha faɗin cewa da an yi ma mutum sallama ko aka ce da Allah a bada ruwa ko kuma kusan mana ruwa za mu zagaya in dai mata suka faɗa haka wai yana kasancewa mutum zai iya faɗi ya mutu malam abu da sakwace barka da zuwa cikin ajinmu na yau da gobe barka ka dai to abokai ne aka ce ka tsallake rijiya da baya ko kwarai ya abin ya faru ne Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh inde suna na mala abba yana zaune cikin nufawa nufawa wagga da a kofar kaɗe to gaskiya dai dama sau ne nukan ji labarai ga mutane mm. suna faɗin cewa akwai matsala kaza matsala kaza to abinda wani matsalolin shan hanji da shan jini sun same mu nan ina zaune shago to da na gangaro sai ce bari yanzu in ci abinci in koma mm. to sai na aika yaro so min kuli na na dawo to na gangaro kinan na kawo nan sai ni ki taɓis da wani abokina wanda daga taimako Allah haɗa jinin mu da shi muna hakan ga zaune sai aka kira waya ta ya gama waya kenan sai ga wata goyar Allah mu ba mu san inda ta fito ba shin ta baya mu ta fito ta ina ta fito ta dai biyo ta yi muna sallama ya sallama ta buku ta ce muna salamu alaikum yan samari to kandan dan ni in ansa na bude baki zan ce amin wa alaikum salam sai ɗaya kuli na ya faɗi sai wancan ya ce amin wa alaikum salam ni kuma ina duki sai ni cewa rahmatullahi ta'ala wa baraka wato ka karasa na karasa sallama bayan na karasa sallama sai na taso sai ni zaune zan zauna sai ya ce min abba jiki na zahi ni kajin yayi daga ansa sallama daga ansa sallama ita mata ina ta yi ita mata ko da mun kadiba ba mu san inda ta yi ba wallahi ta yi sama ta yi kasa ta yi ta bayan makabarta ta bi wallahi ban sani ba to barin tsaye da kai da ya ma take misali dottijuwa ce matashiya ko budurwa gaskiya dattijuwa ce dan har gobe ina ganin ta cikin idanuna tana rike da leda ya rike ga hannu ta yi mana sallah to shigan masu kuɗi ta yi irin na alhazawa da dan takalmin ta Kwas ko kuma yaya wani irin shiga ta yi ana ka ganin ba ta yi shigan masu kuɗi ba sannan hasali ma baka tunanin cewa bara take wato ta shiga kuma irin na mabaraciya ba Ba ta yi shiga irin na mabaraciya saisa saisa dai saisa saisa sannan ita ba tsohuwa ce kwaran nan ba eh. amma 'yan dan jiki ta manyanta kwarai bayan hamma ya ce ta ma kare muna magana mm. ina gaya miki wani magana bayan sallama ta kare ce bayan sallama ta kare magana ita ce muna sannun mu yan samari to tare bakin mu ya ce sannu kadi mm. to akwai magana da ta yi wadda ni dai wallahi Allah ya san naman ce ta mm. ta ce muna nace to Allah ubangiji ya sawwaka ko ta nemi wani abu a wurin ku ne ba ta nemi bara gare mu ba ta dai ce muna sannun mu yan samari. to ba ta ce ku ta ruwa ba kamar yadda ake cewa Ba ta ce mu ba ta ruwa ba ba ta ce mana komi ba hakan gada ta ce muna sai muna cewa ina cewa Allah ya sauwaka din to sai ta juya ta da ban tattahiyar tana da ban to nan na sai na zauna ni ni tsarata ta ansa me tsara kuguna wato baya kashin baya din ta shiya sai na je ansa to da ansawa ta sai ni ban na tashi tsaye da tashi na sai ya ce ma abba wallahi jiki na nika jin yayi zahi shi abokin ka shi abokin nawa to ko da ne haka ni dai in taba jikinsa dan ya ci min yayi zahi to ni abun da ya ban mamaki ya zai ce jiki ya zahi ko minti guda ba a yi ba ya ce min jiki ne ya zahi. har ya tsoho ma To ko yana dama ciwo ko yana zazzabi ne kafin ku haɗu? Lalle kafin mu haɗu daidai yake lahiya lau yake. ba tare da yana wani abu kuma ko da na sallama da shiya babu wani zahi ga jiki ne ko kaɗan. Hmm. amma da tafin hannun da aka san bai zafi eh. a shi zafi ya kai to ka taba jikin shi kenan na taba jikin shi lalle Allah ya bani ikon da na taba jiki ne yana ce min nan zafi ya kai to kai ya ko kwashi ya naka jikin to ni dai na jikin gaskiya a lokacin a lokacin ni dai na ji ɗaya tsarata ta ansa hmm. da tsaron na ansa sai ni jiki na ya koka kamar sai ku aji cikin mutum ya ce ku to wala ba eh. kai cin ba ah, jini ɗaya ya yi sabka kamar an to abu ya same ka gaban ka ya faɗi farat guda ba tare ka san komi na na baɗai abu ya taho ma mm. lokaci guda to haka na ji to Allah dai bai sa ne komi daga nan ba kuma ku zargi komai ba ba mu a yana ce min gaskiya haka nan ni kuma ban yi tunanin cewa mace wai aishan jin ce kumiya wallahi ban yi tunani ba mm. sai na diba nan to abu da ya ban mamaki wallahi daga minti guda biyu zuwa uku ta kara ba minti biyar ko sun ishe ka su hayo da kai har sama duk wanda annan yana ganin ka wato a fili kuke a sarari ko a lunguna ne a fili muke a sarari inda kowa da kowa yana ganin komai mm. to bayan nan me ya faru daga bayan nan sai na diba nake mai to an ce tashi mu je Ka raka ka gida ka hau mashi to ana hakan ga sai yo tuwari daga tuwarin sai na ga dai kamar sanyin ja to ni dai ban ɗauki komai ba sai na ce mai tashi mu to muna je kaiwa can gaba na ga hancinsa guda ya hissa jini to Gwaman yana haɓo kenan. Eh, sai na ce Abubakar ka gama da haɓo ya Shin to da rana saka abin ya faru ne ko a ce ya gida zafin rana. Biyu ne biyu bata ma isuwa ba lokacin da abin ya faru. Hmm. Kan don mu gangara da shi can ya durkushe bai faɗa ƙasa. Na biyu can gan hanyar rawiya ya ƙara durkushe. Wato jikin shi ya fara sanyi. Jikin shi ya yi zafi ba sanyi ba. To amma dai kuma bai da ƙarfi a jiki. Bai da ƙarfi ga jiki ne dan rike nake da shi hannun ka. to ni ban ɗori komi ba na ɗauka malaria to sai da mun ka kai can kan hanya muna tafiya sai ya koma faduwa daga mm. faɗuwar da yi to nan na jini ya fito mishi ga hanci kamar ka rike leda fiye wata haka sai ya fara zuba kuma yana zuba jini to sai na ce mai to daɗe hancin ka abbaka sai ya ce a bari ya daɗi sai ya ce min ƙazni yake ji to daga hakan ga sai mun ka taka da shi mun ka tai muna kawo Allah ya yi mun ka daidai da wani mai ɗan kabo kabo mun ka ce mashi nan da kai musamman duci ya kai wanga gaban Allah sai ya ce mai to shi kenan amma muka mai misali da makarantar da shi saman asibiti ne yan uwan shi ne a can to ba ku tunanin zuwa asibiti ba ba mu yi tunanin zuwa ba don ko shi din mai mashin din Allah ya bashi fasaha cewa bari in kai ka asibiti tun da kana da waya sai ka kira yan ka. sai ya ce kai dai ka kai ni inda ni ce ka kai ni ni ɗaya ni sayar da rayuwa ta kai sai can mai mashin din ga ce kai aman jini ma kamar kake yi hancin kana talali. sai ya ce an shi ga hankici ya zago hankici mm. da mashin din shi ya bashi ya ce dahi kai ya bata min bayana don sabida ina sallah mm. sai ya dahi allah ya bashi ikon da ya dahi to haka da mun kai mm. ni ko na gangaro ina gangaro gangarowa yadda ni ji can farko sai ni ji gaba ɗaya kuma yanzu ciki na ya yi kuka ya ce kuwu to da cewa haku din nan sai ni ji hatsi ka kaina kwakwalwa ta siga ta ansa. Ba ka ganin kuma kuma yunwa ce. ba na da yunwa gaskiya don ko tun da nake zan yi mm. na shi ne don sha'awa don marmari don abu ne wanda in ka gan shi wani yayi kan ba ka iya roƙo ne ka ci wani ɗan min mm. kana iya tuwa kai kai naka wato kun saba aure da sauƙin kwarai mm. bai da sauƙi don abu na wanda daga bula ce sai kuli-kuli sai tanka duk dai duka naira ɗari dai ta ishe ka mm-hmm. ka yi ɗaton to ni to na to da can da abun ya same ni bayan tsaya ko ina ba sai gida ina kawo gida da da ciki akwai matar kawuna mm. ina duke da ina dafe ga cikin gajina gincire mm. amma ina duke kafin yin tun mm. sai na shigo na nace amu ta ce mina ba na dan magani ke ji abin da nika ji da ƙasan mara ta har zuwa ciki na wato kaka ka nan. awo kaka ta guda ɗaya sai na ce to ke ga ina da sai ta ɗauko maganin magani da zaka sha rabi to sai ne mai oba da ni oba ga kuma oba ga gaskiya ba wai ita ce abin da an muhari ba da an muhari wannan sallama tamatin to sai na kai cikin ɗaki inda kakata na yi duke ba na iya dukawa ba na iya zauna ta ciki ya ci gaba da ciwo ciki na ci gaba ciwo wallahi in ka tura hannunka da gaba hannunka za ta wuce zumbulin ciki na ban gane ba kamar babu komai ciki ke kamar babu komai ga ciki na haka kake ji ko haka kake gani haka ba na ji ba haka na ji ana yawan zaran min kamar zare ana zara a buga jikina ni har lokacin da abun ya zo na fadi mm. daga nan din mamu ta ce min na zauna ce bazan iya zama ba ita ta tunkuɗe lokacin da jiki jikina duk bana jin komai ko taba jikina ma bana son kai gaba ɗaya. To ya kake ji a lokacin? Dan sabida abin da nake ji wallahi ni ɗaya na san irin wahalar da nake ciki. ta lokacin kana gane-gane ne ko kuma a wani irin zazzabi ne ya rufe ka da muke saurari ke sai ba lokacin gaskiya babu zazzabi ga jiki amma ni ina ganin wannan matar ga idanuna mm. kamar tana zaren min hanji hannu buɗe bakin ce ma kaka ta hanci yaya kina ganin ta kice ta sake ni tana ɗaure min hanji tana ja kisa cike ta take ni wato sai kana ganta kamar a kusa da kai ma a lokacin ina ganin ta kamar gani ma ga ta haka nake ganin ta to daga lokacin ta yi muku sallama nan kuka ansa har zuwa lokacin da kai ka fara rikicewa ya ka dauke tsawon lokaci duka bai dauke tsawon lokaci na minti talatin haka ba har ka fara rikicewa din nan har na rikici har na dawo gida mm. lalle bai dauke tsawon minti talatin ba don abin da ya sa na ka tunawa da shi muna zaune akwai wani masallaci na izala da sun kai kiran sallah mm. to wagga matsalar ta samu to daga nan din to tsakanin kiran sallar masallacin izalan da kuma kiran sallar masallacin dariƙa mm. abin ya faru lalle tsakanin 'yan dariƙa ma ba su ma kira amma 'yan izala sun kira mm. kuma ba su ma tayar suwa to je zuwa bayan nan sai me faru bayan nan ina roƙe din sai na faɗi mamanmu mu ta aje ni to daga nan din ban kuma sanin hayyaci na inda rayuwata take ba. Wurin da aka tafi daidai wannan gabar inda baka san abin da kake yi ba mu tambayi waɗanda suke ka lokacin bayan da suka karbe ka. Mm. To malama ya buga sallau na dawo gare ki wanda ke kaka ce a wurin shi malam abba ko? Yawwa. Mm. Kuma lokacin da abin da ya faru ku a kan idon ku da ya dawo gida ya ci gaba da girgima da yake yi. To bayan da ya ce ya fita hayyacinsa. Mm. Me ya faru me kika gani ya faru da shi? sadda ya taho da ciwon na abin sai iska sun ka tashi shi kwashi bayan da ya zama bai san abin da yake yi ba sai shi kwashi muna nan rike da shi shi na wayo ciki na yi an kwashe mai ciki an ɗebe mai hanji don allah ku kama ni to sai muna nan rike da shi sai muna da malamin da ka kula da mu sai mun kai ziyara da gudu sun ka tai sun ka tawo muna da shi don mm. karhe ɗai muna nan rike da shi sai ya ce shi yaro dan mu na mallamin sai ya ce in na saki baki iya a bido mu na maza mu guda biyar to wanga uku sun ka rike kanuwa uku sun ka rike ƙaho hmm. duk yana na yana addu'a yana abin da ya kai yana abin da aka iska ne shi malamin da ya kuma kira shi kuma abba yana tafi da kuma abba ana kalle waya ana ture idanu hmm. ana kakkalle mai hannuwa sai ya kwashe mu duk ya jiwa da mu duka har maza har mallamin hmm. shina ne yana kiran a jayi hanji ne za su hitowa mu cike dan adam garka cike gida cike tun karhe ɗaya ba mu cikin hankali har bayan la'asar har karhe biyar muna cikin hitina shina na nan cikin wahala ana rike da shi sai an rike an daddane ya toha ya toha ya kuma kwashe mu shi jiwa da muwa abinda aka kenan kowa zuwa ya ga wahalar ta yi yawa to bakwai tunanin kai shi asibiti ba ba kai shi ba saboda wasu su ce a kai shi asibiti wasu su ce a bari mai su yi mm. to shi na nan dai shi na yi kowa ya towa a bashi kowa ya towa don nan dai ke har bayan isha'i to me yasa kuka yi zargin cewa matan ne ta kawo ta sa su cikin wannan halin da suke ciki saboda sallamar da ta yi musu to sallama wani mugun abu ne to sannan abin da ya faru Hmm, Wani yasa kuke tsoron na ga lokacin da na shigo gida ma na shigo gidan ku tunda an ce mun ku ne waɗanda abin ya faru da su na shigo ne sallama aka haɗe mun fuska kuma babu wanda an samu sallama gaba ɗaya ma akwai wajen ma ya ga ta ɗauko ƙarfen rodi rodi ake ce ma wannan ƙarfe wanda ake gini da shi ta ce ta ajiye ne idan ta gama daidai ba ko kuma na tambayi ruwa ko wani abu ta kauta mu ah, ke ga Allah ne kawai ya ce ce ban sami na waraban ba ah, so kenan dai ba wai wani siffa kuke gani a cikin mutum ku ce ba ku yarda da shi yanzu kowa ma ba ku yarda da shi kowa ba tun da mu dai kalaji mun gani ko ba gaskiya ba hmm. tun da gaji kan mu al'amarin ya samu babu daɗi kowa sai da ya koka kuma bakin ciki ba san inda abokin nashi shi mun samu labarin ma an ce kamar babu shi to wayan tambaye yake shin kahin wannan abin wanda bai dade da faruwa wannan bai kai kila wata da ba sati ba ko sati ba da aka fara shi idan ba ya zo da kuna karban shi muna karba ko kuna kuma an sallama a muna cewa kila al'amarin gade kamar ba daidai ba wani cikin tunani to sai mun ka gani mu ga namu jika mm. sai gaskiya mun ka. kun tsorata mun tsorata kowa shigo dai ba mu amsa mai sallama gaskiya sai ka da huska in ka tabbatar da wanda ka saba da hulɗa da shi sai ka amsa mai don gaskiya zan iya cewa ni ma garauci ba jiyau ba ma'ana na shigo wannan tun daga kan hanya nake tafiya kallo na kawai ake mhm. kamar dai wannan ina take ba da ne a yi da san malam ba sakwace da ya ga ko karami ko babba in ya ga mutum na tafiya sai ya ce mai sannu inda sa ne kwan lahiya ko ya yi maka gaisuwar rana ya ma kuke cewa ne da sakwatanci ina kwan ina wani ina yin mm. to kun dinga gaisuwa ke na gaskiya akwai ku da gaskiya amma yanzu kusan gaisuwan ma dai kun fara tsorata da yin ta ba ne ah, za a ce sallama to yanzu malama idan da zan ce ki bani ruwa za ki bani A ba ni baki kan nan sai saki ba in ba da an ka ce yaro ya sai ki ba. <laughs> A tsorace kuke hanyar. gaskiya nan gurda da ɗayan mu ba su hita nan gidan mun tsorata da duk da yaran mu ba su zuwa mu aike su ko da kigi wurta kai ba su zuwa ai musu wani an kawa abba. to bayan da ka farfado ka gane inda kake ko kuwa dai har a lokacin kana gane gani to gaskiya da na farfado na farfado da jirina ga idanuna bisa in na bude idanuna sai in kawo ganin mutum ɗaya ne amma in kawo ganin shi kashi uku ko hudu haka nake gani ne mm. kuma ba na jin kwarin jiki na in na su yunkuru na tashi hakan ga Allah ya ban iko sai na ƙara kwanta to kwanta da ni ido na biyu ina salati ga baki na sai ita kakatau ta ji mocin ɗumin da na kai sai ta ce min na farfaɗo na ce awo kalle na farko sai ni tacce min barka da arziki sai na ce barka sai ina cewa barka ka daɗin ga sai ta ce min awala ah, mun yi arziki sai ce mun yi arziki kamar ya mun yi arziki to ita ta take gaya min duk abin da ya faru hmm. da rana har bisa ga hasalin dawowa ta. To yaya batun abokin da naka wanda ya fara zuba jini? Wallahi abokin nan wanda ya fara zuba jini ni dai tun ranar lahadi din nan da matsala ta same ni. to ban koma fita wani dogon yawo baki na cikin gida ina zaune cikin gida kwanci mm. ko wani ma abinci ina ci ma in wajen ne mm. asali har yanzu magana da nake miki muddin na sha ruwa zan kawajen wajen jini gare su kamar kana shan abu da jini kenan haka nake jin mm. gaskiya amma abinci Allah ya ɗebe min jin kazni ne to shi abokina gaskiya da na samu fita shekaran jiya juma'a na fita wurin na zo wurin abokina daga tambaya aka nuna ni wurin Allah ya mai cika. Abokin naka da ke da zubutar da jini ta hanci. Lalle Allah ya mai cika. Don wanda ma ya gaya min ce Allah ya mai cika cewa bisa mashin ya faɗo. Da mota a kwarkwara aka ɗauke gawa ta aka gangara ta. To daga nan an ka ce ba a yi mai sallah na a kai shi sifawa gidan uba ne kuma a yadda ka samu labari bisa ga shi abokin naka ba kusan yana da wani ciwo wanda yake babban ciwo zai iya kawo mishi zuba da jini ba to gaskiya wanda wani kuma wanda ya min magana ni tambaye shi ma ni ce mai da Allah ya san wani abbakar wanda asifawa ya min kwarai ya san shi ya ce ai marigayi gidan cewa sai na ce marigayi kamar ga marigayi sai ce ai nan dan kabu kabu ya doko shi jini bayan dan kabu kabun jini yake gaba ɗaya biyu ya kwanta mai gari ga hatta lalace ya ce to kaga daga nan an ka doke shi an kai mai sallah gidan uba ne dan ba wannan an kai sallah ba gaskiya zai faɗa ne ko cewa an kai an ka ce a tashi sifawa sai uwa ta gane to Allah ya ci shi da gafara shin kafin wannan abin ya faru da kai ka taba jin labari ke ma yan buga ke taba jin labari irin waɗanga abubuwa da ke faruwa na maganan mata masu shigowa gida su ce assalamu alaikum a basu ruwa ko kuma a basu ruwa za su shiga ce mun taba ji don wata bayan sannan an gama abin da daddare ta taho zanko ta ciga ta can ta ce a azata ruwa azata ruwan da ta ɗauko maya guda tana can ta baro ta rikici muna nan mu dai mun sa roƙon Allah gaba makarantun nan da muka shiga da mun shiga an kai karatun Qur'ani a ne muna addu'a muna yi muna haɗiyan mu da jikoki Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma domin jin ci gaban tattaunawar. ina dab da kammala hada muku wannan tattauna da muka yi da malam abba sai muka jiyo kururuwa inda ake gaya mana cewa a shiya kofan kaɗai an samu wata budurwa inda ta game daga manta da ake mata zargin ita mata tana daga cikin 'yan sikiru yayin ta shiga wani gida domin neman a bata ruwan sha duk da yake ta nuna mana cewa ba fa bakuwa ba ce a wannan gidan amma kam ranar ta ɓaci mata domin kuwa ta haɗu da fashin matasa maza da mata inda lokacin da na isa wurin na tarar da mutane akalla ba a kasara ba za ka iya kiyasan za su kai sama da 300 zuwa 500 waɗanda suka zo su kashe kwarkwar watan idan su akan cewa yau gashi an kama dumu-dumu an kama yan sikiru na shiga naga ita wani matar da ake tunanin an shanye mata jini wanda nake ganin ta farfado daga bugun aljanu kuma na bi sawun ita wannan budurwa har zuwa wato ofishin 'yan civil defense wa'anda su ne suka kawo ɗauki lokacin da aka bada rahoton cewa ga wata can har an sumar da ita akan dalilin dukan ana zargin ta da cewa ita 'yan sikiro ce saboda ta shiga gidan mutane ta sha ruwa bayan ta fita aka samu akasin matar ta ji ta ba daidai ba to ga dai abin da ita take faɗa a game da yadda ta fuskanci wannan hukunci daga matasa masu fushi da fashin wasu. Na shiga ni ina jin ruwa to da ma na san abin da ka faruwa sai na shiga saboda na san gidan na san matar gidan. sai na ce ga ma gidan sarif bari in shiga in sha ruwa sai na shiga na ce dan allah dan mun ruwa in sha sai ta ce ke ce sai ni ce hawo sai na ce to ban da fiyo wata dan an dade ba a kawo na wuta ba amma ga ruwa duran nan ki sha ni ɗiba ni sha ni wuce an na kai masallacin can sai ga yara tururuwa ta biyo ni ta ce a riƙe ni wai ni yan sikiro ta kun ya sami tana shan ne majji. to ke lokacin kika ba gidan kika hita ba abin da ya sami ba abin da ya sami same ta lahiya lau mun ka rabu ni ce ma sai an ji ta ce ne sai an ji. Kun san juna kenan? Na mun san juna don haɗan da ta haihuwa ma har ga hannun mu yake da ni da kauna ta da mun ka zo gani. To bayan da yara suka suka bi matasa ne maza ko mata? Warko yara ne da ice sai mun haɗu da yan uwa na sai sun ka kamu ni dai daga nan ban kuma sana'ar da yawa. Me ya faru bayan suka kama ki? masu ce mijinta shi shi isko ne tare da ma'aikata sai ma'aikata wacce wani irin ma'aikata ban san kowane irin ma'aikata na ba mun je tsaya mu ce na ce na ba ne kujiya ya auna min gujiya sannan in ce in su gumi in dawo sai na tsaya ina gyaran gujiya zan na in sai gumi kayan zan da in ce mai na ce in su gumi in dawo kayan in dawo ya auna ne. sai ga mijinta tare da ma'aikata da wani sai bayan na wuce kuma lahiya lamun karabar ita ita ta lemo da gudu ta na shanye ma ce ina shanye miki jini kina magana ina ni sai da aka can jini karamar yarinya ne kin ci amana ta ni ina dariya sai ni ta sai ga mijin ta ya zo a jani an ka jani an ka tura ni ina zuwa sai na game da abokan ina ta to ni muna nan tare da su sai sai dai ga mutane sun yi gwa da masu itace da masu ice inda sai da ɗina gani na an tallaban an kai ni cikin gidan da ni hito. Ban sani ba ni dai bakin na gaje an lullube ni dai ni da abin da na sani na ji ko da na tashi na jibi jiki na yana taimin ciwo daga nan wata ta sheko ta shaƙi na haka ita na san wata ta shaƙi na haka ga wa mutane iskanci haka nan ne muke zuwa haka nan na muke tawowa muna cutuwan mutane to ke shekara ki nawa shekara ta ishe. ke taba ganin an sikiro ko ke taba zuwa wani ya baki wani abu ya ce ki wani ban taba gani ne ba ba wanda ya baki kuɗi ya ce ki wani abu babu wanda ya taba bani ban ma san yanda aka ba labarin wannan abin da a gari saboda na ji labarin ne saboda na san gidan ne don shi ne shiga ba haka joke ba shiga ko ina ma ban shiga don ko abinci na don ko abinci na an ka tose in ban san mutum ba ban si san mai shiya in ba sanin ka yi ba ban si san ma abinci na saboda ina ji wanga labari kuma ina ganin sa ana doga da bidiyo don shi ɗina don gidan zagaye yake da na shiga wani gida ban shiga gidan kuwa ba gidan taɗe na shiga. to ana da na kila kafin abin ya faru da ke ke kina ɗaya daga cikin kila wanda suke jin tsoron suke rudin kina ɗan. Eh, eh. abin da ya faru da ke kina ganin da gaske hakan na faruwa ko ko dai kawai kina ganin yanzu dai kawai dai jita jita ce ni dai ta ya faru akai wani jita jita ne amma ni ta ce amana ta ni ban san yanda aka yi ba balle ma in ina karamar yarinya da ni ni zai kanin ta yi sai kyau tun da yake da shi shugaban ofishin na 'yan civil defense ya bukaci da a saka ya sunansa ya kuma yi bayani akan abin da suka gani da kuma yadda suka samu rahoton. Nigerian Security and Civil Defense Corps OC all the Market Sokoto. To yana bai gashi an kawo maka wadda ake zargi da cewa tana cin 'yan sikiru wato masu shan jini wanda ake ta fargaban su a wannan 'yan kwanakin. Ya abin ya zo muku kuma wani mataki ku dauka. To mu dai abin da dama an namu munan karamin wuri ne don outpost ne. Mun dai roshin mun kai je tuwar muka je mutane sun hin mutum 300 wadda suka taru bakin kowa daga nan muka dai shiga muka abin da ya hukuma ya kamata muka rasmi yanta muka ɗauko ta kuma dama mu muna da wuraren da ya kamata yan karamin wuri ya samu kamar outpost ya kai ma division division kuma za su yi transfer to area commander sannan akai muna da headquarters ɗin da commandant ɗin mu yake to mu yanzu mun samu dai ga police sun to mun taimaka sun taimaka mana har mun ɗauke ta kuma mun division da ita baki abin da na sani kenan gaskiya ana zargin an mata duka kafa a kawo ta ya ko ga to mun ɗauko ta gaskiya dai jina jina amma dai kuma mun wuce da ita don saboda ga likita shi ke gano ai duka ko ba ai duka ba mm. saboda mutane ma kin gawar ofis din bai cika yanzu na kamar su kone mana ofis ko kuma mutane da yan uwanta sun yi mutum ɗari waɗanda na zuwa saboda haka muna son dai yanzu mu samu wurin mai zambarika kuma mun yi transfer ɗin kes ɗin zuwa can inda division office wato DO kenan sannan shi kuma in ya ga abin zai kai mu area commander daga na hashtag commander ya sani. To zuwa yanzu irin wannan kasa kasa na kuka samu na wannan magana na kisa Gaskiya so da yawa ana mana korafi amma dai tun wanda muka zuwa sai tun muka zuwa sai a ce an stale so biyu so uku to shi kawai ne gaskiya wani na ji shi an na wanda an kai mana saboda muna very close kuma mai roshin kuma gata nan mun ta kuma kin ga mutanen da awaji saboda haka ga can yanzu ma an ɗauke ta da mota. to misalan sai mu ci Allah ya kyauta da kuma fatan za mu dawo cikin hayyacinmu kuma mu rage tsoro da firgicin da al'umma ke shiga a dalilin wannan tsoratarwa da aka yi akan maganar 'yan sikiru saka hukuma a kowane lokaci idan hakan ta faru. da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokacin a madadin waɗanda kwa jimriyoyinsu da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.